a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 21 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka fara magana akan gwagwarmayar da kungiyar wafa take yi na ganin an shawo kan cin zarafin mata a cikin al'umma. yake masu saurare muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kano. A yayin wani taro na yini guda a jihar Kano da kungiyar Rafa mai rajin wayar da kan mutane game da haƙoƙin mata da iyali tare da haɗin gwiwa da cibiyar nazari da bincike kan bunƙasar harkokin addinin musulunci da hulɗa da sauran addinai ta jami'ar Bayero da ke jihar Kano suka shirya. An yi musayar ra'ayi kan hanyoyin ba da kariya daga ƙalubalen da matan aure da 'yan mata ke fuskanta a sassan Najeriya. Shugabannin gargajiya da na al'umma da kuma shugabannin addinai daga jihohin Najeriya da suka hallara a zauren taron sun yi muhawara da musayar ilimi kan gudunmuwar da kowa ya kamata ya bayar domin kawo ƙarshen ƙalubalen da mata da 'yan mata ke fuskanta a Najeriya. Malam Bashir Adamu Aliyu ne ya wakilci zauren malaman Kano har ma ya gabatar da mukala wadda ta mai da hankali akan yin aiki da dokokin da addinai suka shimfiɗa na ba da kariya ga mata da kuma mutunta su ga tattaunawarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Kamala suna Bashir Adamu Ali daga zauren haɗin kan malaman Kano. malam ne injiniya to ne haka kamar kana wakiltar uh, zauren malaman Kano a nan eh, na Islamic Forum oh, Islamic Forum of Nigeria wannan taro ana magana ne akan yancin mata da ƙananan yara mata din ma misali yan mata da cutar da su da ake yi su kullum ana ta zancen yancin nan da cutar wannan uh, amma kuma abin baya raguwa yanzu abin ma ya bazu hata mazan ma yanzu ana cutar da su shigowar irin wannan taron misali me kuke faɗa mutane babban abin da muke faɗa shine shi abin da ke cewa tsoron Allah maganin wayo Allah duk inda muka je muka dawo rashin bin karantarwa addini da al'adunmu na kwarai su suke kai mu da abin da ke faruwa na farko ke na biyu abin da ke faruwa shine ba a ɗaukar matakin da ya dace akan wanda suka yi laifin nan dan a hukunta su ya zama wanda zai ji tsoron ya aikata na uku ba a ba da dama da waɗanda suka samu kansa a cikin wannan yanayi din su bayyana da damuwarsu a kwanta musu da hankali a ba su magani a ba su kulawa sannan ba a kulawa da yara kanana musamman masu tasowa a faɗakar da su akan hanyoyi da dabaru da za su nema ta agaji ko su aitar da kansu ko su kubuta daga abin da yake faruwa sannan kari akan wannan kuma gaskiya abin da suke yaduwa yanzu na da suke motsa sha'awa da kuma shaye-shaye da ake yi wanda dole abin gaba ɗaya tare da rashin yin aure kuma alharu na yin aure ɗin sai ga cewa wannan duk sun haɗu guri ɗaya sannan na ƙarshe wanda muhimmanci da al'umma tana taruwa ne ta taimaka a daidai ko ta gyara kuskure amma yanzu kowa ya sa ido ya kyale so da haka sai ya zama in dai baka nan ɗanka ka bashi da kariya kai ma kuma kamar da kai ma ba ka ɗan wani ba to wannan abubuwan da suka haɗu su ne gaba ɗaya suka rusa tushen suka kawo matsala. akwai daga cikin mukalar da ita farfesa aisha ta gabatar shine kamar kuɗin goro da musamman kasashen yamma suke yi wa wato harkar al'amuran da suke faruwa da sunan addini misali idan an yi wata batsada sai a ce kamar addini ne mushi ma'ana ba a iya fahimcewa wannan al'ada ce wannan addini ne a da sauransu kamar ta nuna akwai karancin akwai bukatar a yi rubuce-rubuce da za su fayyace su kansu kasashen yamma su waye game da idan abu ya faru su gane cewa wannan al'ada ce hmm. um, kamar menene matsayar me me fahimtar ka da wannan wannan shine gaskiya wato kamar da nake faɗa addini sai dai ya kawo hanyar waraka da magance matsala ba ya kawo matsala ba in kaga an samu da sunan addini an yi abu to a banci addini ke daidai bane ko kuma a wani da yake so ɗauki laifin wani abu can na al'ada ko na fahimta ya ɗorawa wa addini laifi to kuma matsalar ba a nan take ba inda ya fi hatsari shine kuma a ɗauki wannan a dora wa laifin ga addini sai ya hana mutane komawa ga addini wanda kuma al'umma ɗayan biyu take koma zuwa garinsa ko shugabanninsu na addini ko jagoransu na al'umma to in ka rusa su domin kuma yanzu zaka suna alaka da juna duk inda addini yake da karfi to su ne jagoran al'umma haka kuma a cikin al'umma don haka in ana so a gyara matsalar nan dole ne sai an ƙara karfafar gwiwar malamai na addini ko da bangare suke da kuma shugabanni na al'umma akan cewa in ma akwai wasu da ake gani misali yanzu akwai canfa canfe akwai tsafe-tsafe akwai wasu abubuwa da yake misali ake zargi a ce wancan mai ya ce ko wani da kai gaba ta'addanci kaga wani abu da al'umma ta iya haruwa da addini da al'umma su magance shi amma a kokarin a rusa malaman addini ko a rusa addini wanda zai kawo matsala ba don mutane sun fi gamsuwa da malaman addini sun fi imani da addini kuma shi ke sa su abin da ya dace ko su galibi kuma ana ganin kamar ko addini ɗaya akwai bambancin fahimta akan wani al'amari da ya taso gashi kuma kuma haɗa ku baya ga batun ɗari kuma har ma da wato sauran addinai misali na kiristaniti ya kake ganin da irin wannan bambance-bambance za a iya warware waɗannan matsalolin da ake ganin cewa sun dama al'umma abin godiyar Allah ai wani abin da muke magana akan su abu ne na zalunci abu ne na keta abu ne na mugunta babu addini da ke goyon bayan keta ko zalunci ko mugunta babu addini da ke goyon bayan mutum ya daure ya daukan nauyin iyalinsa babu addini da ke goyon bayan dan an baka mace ka rika danne mata hakinta da haka mun haɗu akan wannan babu bambancin addini babu bambancin bangare ko fahimta magana ta gaskiya in ka gaba ba wannan ba son zuciya ko kuma sakaci ko kyalewa mutum da ake yi to za a irin waɗannan wata taruka tun da an dade ana yi misali su magance wannan matsalar da ta daɗe tana damun al'umma. Fatan da muke shine tun an yi haɗin gwiwa tsakanin jami'a mai bincike da ƙungiyoyi masu kira eh, kan gyaran da kuma al'umma jagorori da shugabannin addini to su fito da matakai wanda shine nawa taruwar da aka yi a nan gurin a duba wani abubuwan a ɗau matakai na aiki wanda za a fara daga yau zuwa gobe zuwa jibi a fara ɗaukar mataki a kansa. Mm. ya za ku yi da kaman wanke kwakwalen wasu daga cikin mata da wasu ke ganin ana yi misali da fahimta irin ta kasashen yamma cewa batun yancin nan shi yake bayuwa ma maganar wannan zalunce zalunce da a ce wannan ne maganin matsalar abu ai da ba samu matsala a kasashen turai ba yanzu ka je america in ka je europe in ka je duk kasashen duniya da suke nan kowane yanki ana akwai wannan matsalolin bambancin da ake samu wanda ake a wani yankin da yake wani wankin amma dukkanin matsalar tana da haka ashe ya nuna ba maganan ko wayewa ko yanci bane ba magana ce ta wani magana ce ta shi dan adam aka kyale shi zai abin da ya ga dama ne zalunci in aka sa shi a gaba aka yi masa seti ko kuma aka tsoratar da shi da hukuma da doka zai gyara ya daidai don haka magana ce ta mu haɗu gaba ɗaya mu gyara ba magana a kuma ana nuna yatsa ga wani da wani ba in ba haka ba za a samu gyaran ba. Mai fahimtar malam dangane da ganin cewa akwai bambancin fahimtar eh, wato zalunci ko 'yanci tsakanin mata ta misali yankin nahiyar afirka da kuma yadda su turai suka ɗauke yankin nahiyar turai suka ɗauke shi wani daga cikin abin da dama yake bukatar a zauna a tattauna a kansa a maɗau matsaya a da ke ɓance mu abin da kisa customization maɗau matsaya da ta dace da mu mu al'ummar mu misali yanzu duk wanda yake a yankin afirka ya rayu ko ya yi ko bai yi ba ko gamsu ko gamsu ba ya san cewa al'adar mu ce wasu abubuwan da a wani wurin ba a ganin su misali yanzu auren mace fiye da ɗaya abu ne daga musulmi da kirista da mai bautar gunki a afirka ya tashi ya gan shi ana a cikin garin su kuma yana ganin sa ba komai bane sai dai iko yi amma an ka koma turai kuma ba haka yake ba haka ne misali yanzu ka dauki wata ɗabi'a misali wanda ba lalle a ce ta yi wannan ba amma misali al'adar mu ba laifi ba an saba a tsawo a ihu mutum ya yi laifi amma akwai al'adar mu wanda ba sa ganin haka da haka mu zauna mu duba inda muke mu duba abin da ya bance mu mu duba kuma yana mu taimaki juna musamman kan kuma su a can yankin fa ba magana uwa ko uwa ko ɗan uwa ko dangi mu a nan afirka duk inda mutum yake ina san ya san mahaifinsa ya san kakansa ya san jikansa ya san dan uwansa kuma akwai tallafe ne da muke da juna wanda yake sawa kake da dama ka ba ka mutum tsawa ka sashi yayi ko ka hana shi a can kuwa uwa da uba ba lalle su iya sa ɗansu ko su hana shi ba kaga yanayin da za su tafi a kansa wanda babu iyawa da uwa babu family babu aure ba ɗaya yake da mu da muke da aure da iyaye da kakanni da dangi da yan uwa da kuma kowa kana ji yana da haƙƙi akan ka ko ya taimaka maka. da muke da Jama'a masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. A makalar da ta gabata, Farfesa Aisha Abdul Ismail tsohuwar daraktar cibiyar nazarin jinsuna ta jami'ar Bayero ta lalata cewa dole a mai da hankali wajen rubuce-rubuce da ke fayyace bambancin al'adun mutane da addinansu, musamman la'akari da yadda wasu mutane ke yi wa addini da al'ada kuɗin goro a duk lokacin da wasu a cikin al'umma suka aikata baɗala. ga ƙarin bayanin da ta yi wa mahmud yawa a afon prof mai dan koma baya takardar ki a takaice a dunkule ne ta kunsa kuma wani sako take da shi to alhamdulillah takarda ta abinda ta kunsa shine mai shimfiɗa akan al'adun zamantakewa ko wanda suke su ne suke kusan duk wanda yake cikin al'umma akwai kowace al'umma tana da al'adunta wasu al'adu ne wasu addini ne abinda addini ya faɗa wasu kuma al'adu ne amma an haɗa su an gwamutsa su saboda haka ya zama um, ana cewa ko dukkan sai a haɗa su a ce addini ne ko kuma a ce al'ada ce da kuma yadda waɗannan suke eh, da yadda suke da suke da tasiri akan cin zarafin mata da ƙananan yara to idan haka dai misali tun da ana magana mata da ana magana ƙananan yara kuma kamar yanzu zancen ya zama ruwan dare misali ah, wanne ne ya bayi ga wani misali cewa tun da yanzu mazan ma an ce ana ci musu zarfi eh, ah, idan matan ne ce Um, wanne ne ya fi wani cin zarafin mata ya fi yawa da ƙananan yara mata amma shi ma wannan da ake ganin kamar baya faruwa ya fara yin yawa saboda haka ya kamata mu kalli iyayenmu shugabannin addini da shugabannin masarautu ya kamata su kalli wannan zo a haɗu a yi a yi gangami yadda za a yi kokarin canza sannan kuma a cikin mm, maganar da nai bayan na nuna menene masu wa'annan al'adun na al'umma da kuma na eh, wanda ake yi musu kudin goro tare da addini ya kamata su shugabannin addini su warware su magana saboda duk littafin da ka karanta duk maganar da mutane za su balle mutanenmu na yamma koyaushe maganar da za su yi shi addini ne yake yake bayan goyon bayan cin zarafin al'umma yaya addini zai ci zai goyi bayan cin zarafin al'umma to sai su ɗauko wasu abubuwa kamar harkar eh, kaciyar mata kamar harkar aure da wuri kamar harkar um, ana cewa akwai akwai cin zarafi a cikin auratayya akwai um, watakila rabon gado a ba mu shigo da wannan ba mm. eh, to wa'annan duka su ne abubuwan da ake kawowa a ce addini ya goyi bayan addini bai taba goyon bayan addinin islamu wanda shi na sani goyon bayan wayannan abubuwan ba amma su malaman da aka tara a nan gurin na musulunci da na christianity ya kamata su zauna su faɗi ƙarara kuma a ɗauka a rubuce kuma ya zama cikin reform cewa addinin islamu da shi kanshi addinin christianity bai goyi bayan wa'annan abubuwan yadda kenan an canza yadda zancen yake an nuna an fito da shi karara dini mai goyi bayan kama da yawanci ko lokacin da aka irin waɗannan abubuwan suka faru eh, wanda ake zargin cewa ko addiniya ne abin da aka yi din misali galibi za ki ga shugabannin addinai a matakai daban-daban sukan fitowa ko kungiyoyin addini ma sukan fitowa suke abin da ya faru ba addini ko ba korwa addini eh, eh, ba kwa ganin wannan ya wadatar ko kuma ana sane misali cewa ka an samu fahimtuwa abin da nake nufi idan yanzu za ka ɗauki littafi ɗari ko makalu ɗari ko dubu za ka samu mafi akasari suna nuna haka to kaga akwai aiki sannan kuma su suke tare da al'umma kafin doka ta yi aiki maganar da malami ko mai sarauta zai da kuma eh, sai ta fi tasiri sannan kuma kafin mutane su tafi gurin kotu sai sun fi zuwa gurin saboda haka gyaran da kuma canza da gyara tunanin da kuma canza faɗan da nuna cewa wannan abin da ake faɗa ba daidai ba ne ana ɗorawa addini rigar da ba ta ci Farfisa ba anan ba kwa ganin watakila kamar wayar da kan ya fi ga su waɗanda suke da waccan fahimta kamar turawan yamma da makamantansu da suke ganin cewa in kaza ya faru kama a masa a bashi riga ko kala ta addini misali su ya kamata a wayar su ya kamata watakila wani zai ce a rubutun za a wayar musu da kai mm. ko ba haka ba in sun tashi za su zo su same ka ko za su same ni ko za su samu malaman da suke cikin nan rubuce-rubuce za su ɗauka su duba kuma da shi za su yi aiki. Da haka kamar makalar ki tana karfafa gwiwar a dinga rubuce-rubuce ta waɗannan fuskoki kenan misali. A dinga yin rubuce-rubuce wanda zai nuna menene abin yaya matsayar addini yake. Me matsayin al'ada. Me matsayin kuma ina kuma al'ada take. wa'anne al'adu ne da suke dama su addini ne ma ya wanzar da su saboda haka babu zancen canji a nan gudu sai dai a ƙara jaddada su wa'anne kuma al'adu ne wanda suke shigo da su aka yi kuma aka yi musu rigar addini to wa'anne ya kamata a aiki. shit over. adalla masu saurare kada ku manta da sanarwar da muka fitar a makon da ya gabata gabanin watan Oktoba da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin watan wayar da kai akan cutar sankaran mama. Za mu yi 'yan sauye-sauye ga shirye-shiryenmu domin daɗa mayar da hankali akan al'amuran da suka shafi mata. Daga mako mai zuwa wato 27 ga watan Satumba. za mu fara tattauna akan al'amuran mata zalla a kowace ranar talata sai kuma ranar laraba za mu yi magana akan ilimi da fasaha da siyasa da kuma shugabanci na gari don haka muna kira ga 'yan uwanmu mata da su kira domin wannan shirin naku ne yanzu kuma sai shirinmu na kwalama. Me sauraro barkanmu mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take gabatar mana da shirin girke-girke kala-kala a cikin wannan zaure namu irin na zamani. Yau muna tare da ke zaki mana a kin ce wani abin shan ne shi ma aka eh. samawa mai sauraro. Me za mu yau? mai sauraro Assalamu alaikum. Yau za mu yi fruit in yogurt ne. Fruit in yogurt kuma uwar gida tana bukatan dan kwananta mai dan fadi. da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana buƙatan kayan itace har wayo kayan itace da ya ƙunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin wanda yake a lokacin ake yayin su ake yayin su don ba wani akwai yanzu yau ba za ki gani da lemu yau wani lokacin wani abun babu eh ko babu gwanda wani lokaci za ki ga ya kare shi kan ma shi yafi wahalan samu mm. eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai mm. kamar kin ga su gwanda mm. inibi abarba ayaba lemu mm. tufa mm. Um, ayaba eh, akwai pear eh, eh. wani mai kama da ba wannan avocado din nan da ake cin shi a turanci a ban da shi shi wannan yana kama da gwaiba ne wanda in kika yi kutsara a zaki ji shi ma shi yana da dan dan tsauta da sama haka ta kasa kaman gwaiba ya dan mike da haka shi to shi ga shi ma duk in yana akwai shi a lokacin a lokacin mm. da sai uwar gida ta nema shi yasa an ce mata duka kowanne za ka nema ka yanyanka shi kamar gidan sukari duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka fara ya zama fari zalla to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da na ce miki uwar gida za ta nema mm. sai ta zuba idan ta zuba sai ta ɗauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan kayan da aka hada a cikin wannan kayan itatuwa da ta yanyanka eh, kwano kwanon roban ta ko mm. kuma eh, acrylic wanda eh, wato wani bon da kuke ci a turanci mm. yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din mm. to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juya yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a firiji ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha kowa ta zuzzuba mishi a ɗan ƙananan har an gama aye a kuma kin zai kayatar eh. ga yogurt kana kallo amma ba kana kawai zaka sha shi ba kayan marmari kana kallo suna ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iya yanda zai shiga baki babu wani matsala eh, eh. sannan kuma za a taru baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci ila da rana ko da dare baya da wani lokaci ko kuma ga ƙarin lafiya da gani za a <laughs> samu abun amfani amfani a jiki ya mun gode yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Allah ga kiran farko nan daga jihar Bauchi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barka da warhaka. Eh, sunana Ayuba Garba Imam daga jihar Bauchi. Cuma Allah Ayuba muna jin ka. to lallai cin zarafi kan mummuna abu ne kuma yana da kyau da hukumomi da kungiyoyi da kowa da kowa su shigo yadda za a dakile wannan abu a kawar da shi daga ƙarshe muna muku fata alkhairi akwai masu sauraron ku guda biyu akwai mala aliyu alkaleri da kuma garba baba walin madaki sun ce a miƙa muku gaisuwa suna tare da ku ɗari bisa ɗari na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma ga kira daga jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah barka da warhaka. Suna tare da Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. Malam Ibrahim muna jin ka. sai dai da yake rediyon na ya shirya ban san akwai abin da kuke tattauna a kai ba yau. Wato mun ci gaba da maudu'in makon da ya gabata inda muka tattauna akan cin zarafin mata musamman ma 'ya'ya mata. To gaskiya alhamdulillah maganar cin zarafin 'ya'ya mata abu ne mara kyau wanda yake dukkan wani wanda yake tunanin zai haifa abun da ya kamata ya mutu ya rika kiyayewa kenan shi ma kar ya zo haifa a cin zarafin tashi rayuwar shi ta ɓaci kaga abun bai yi ba. saboda haka muna kira ga dukkan wani wanda yake cin zarafin musamman ya mace ya tuna abin da za iya yi mishi kuma abin da ne wanda Allah zai musu sakamako a kai saboda haka muna fatan a kiyaye akan haka Ibrahim wankin hula a garin mai gode a Kimba to mun gode yanzu kuma ga jihar Kaduna to Hajiya barka da lasariya barka da warhaka sunana Murtala na kiran ku daga garin gasar a Kaduna a tarayyar Najeriya To Malam tala daga ragasa muna jin ka. To Hajiya to kullum dai mukan kara jan hankali su maza mukan ƙara gaya musu lalle mata suna da yanci ko matarka ne tana da yanci in ma yanka ne kana kai ka su suna da yanci da ya kamata ka kiyaye mata ko a waje za a taba mata yancin nan ka kare mata. Su kuma mata muna kiransu su san cewa babu wani addini a duniya ma da ya kare mutunci kamar addini na islama da za su iya koyawan addinin islama to za su da mutuncin su a wannan zamani ko da suke ke a duniya ba za a iya keta musu haddi ba kuma da haka muke bai wa mata shawara da cewa ga dai siyasa ta kusa to lallai kar su yadda suna da yancin zaɓa abin da suke so kan mazajen su ko in aiki suke a ma'aikata ce sai kun yi wani kaza suna da yancin zaɓe abin da suke so ubangiji Allah ya sa ya zaɓi lafiya mun gode. To mun gode malam Murtala. har yanzu dai daga jihar kaduna ga wani kira na shigowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam na alhaji Musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna najeriya Yau, alhaji musa muna jin ka To alhamdulillah dangane da wannan maudu'i na rana ito babu shakka kun kyauta da kuka dawo mana da shi domin a tattauna. Mm. Kuma damun muna dan korafin akan ya kamata a ce ana dan sakan mana dan koda minti goma ne saboda al'umma suna ta kuka korafin akan cewa ya kamata a ce ana ba su dama suna dan faɗan ra'ayin bakin su. To muna godiya kwarai da gaske da wannan abu da kuka yi mana. To yawa dangane da abin da ake maganar cin zarafin mata. babu shakka gaskiya al'amari ni kaina a yanzu a ce ina daya wayan aurar da ita har wani ya ci zarafinta ko kuma a ce baka ga wani mutum yana dukan matar shi to wallahi ni dai ko ni ne zan ma raba wannan auren saboda ni ba zan taɓa yadda da a ce ka zauna a ce mace ai mata mutane ne wanda suke abin ka tausaya musu ne idan ya kasance kuma aka ce har za ka zo ka ci zarafin su ka ci mutuncin su ka ci amanar su za na ganin abu bai yi kyau ba to kan irin wannan ba abu ne mai kyau ba duk mutumin da ya tabbatar da cewa mutum ne na kirki ai ba zai ce a yau zai zarafin matar shi kai ko ma ba matar ka bace a ce yau ka ga mace a titi ka ci zarafin ta ina ganin wannan ba karamin tabiya bane da lalacewa ya kamata a ce mutane a kokari a kiyaye idan aka kiyaye za a gudu tare a tsira tare karshen ne mutu fatan alkari Allah iya mana da iyawarsa Alhaji Musa garu a tashi lafiya na gode mun gode Alhaji Musa jama'a masu saurare da wayan Alhaji Musa muka kawo karshen daukan wayoyinku don haka anan ne zamu dafa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zaha aminu fage da julie lavis gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yau ni ce taku amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yake sallama da ku a kasance lafiya. kwarai ba za su bare